على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المقول المقول به مقول مع الأمثلة مثالين ومشدد تلميذ الحبلة ɗalibi ya tamke igiya ɗalibi ya kamke igiya kaga shagga ke madin mabni ala ya tamke wani ne ya igiya ɗalibi shi ya tamke igiya fa'ilun bidon bi a zuwa gira ya rufi ya aiki shi ne fa'il bidon bi a zuwa gira me aka tamke abin da aka tamke zai samu fasaha dan shi aiki ya faɗa kan shi shine maqulun bihi mansubun bil fataha az-zahira ala akhirih na'am dawatul dawatul bintu sauba yarinya ta nade tufafi ta nade ta nade asalin shi dawa dawa a ganin za a ce dawa fi ilmadi mabni al fata al muqaddara ala al alif mana min zuhuriha a ta'azzur dawa fi ilmadi mabni ala al fata al muqaddara ala al alif mana min zuhuriha a ta'azzur to sai ga ta'u ta'anis ya zo da ta'u ta'anis ya zo sukun gare shi dawa sai ga ta'un dawat dawat yaya kaga an samu me inda sofiyar ittiqa'u sakinai ne sukun guda biyu sun haɗu ga na da alif dawa ga ta'u ta'anis dawat kaga an samu sukun guda biyu sun haɗu to sukun guda biyu sun haɗu ya za a yi yanzu sai a wurgar da mara lafiya sai a duba cin da zai kawo cikar shi ɗaya eh, zai kawo cikar sosai a duba waye bai da lafiya a ciki wanda bai da lafiya sai a ƙara sashi sai a cire harfa illa amma sai dai wajen irabi za a kaddara shi ne za a cire harfa illa wajen da irabi a kaddara shi sai a ce da wata fi'il babanin alal fataha المقدرة على الألف المحذوف أي فاشلين على الفعل الماضي المبني على الفتح المقدرة على الألف المحذوف أي فاشلين ها أو أم وتاء تاء تأليف البنت فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره ها الثوب مفعول به منصوب بالفتح الظاهرة على آخره نعم An kala akala zibul karufa kerkeci ya ci ragu akala yalo ma da mabin alfati ya ci ragu wani ci rago shi shine fa'ilun marfo'un bidon ma a zahira me aka ci abinda aka ci aiki ya fada kan shi shine maqulun bihi mansubun bil fata az-zahira ala akhir yarfahu as-sabiqu ja'iza wanda ya riga ya samu riban bi kyauta wanda ya riga ya samu riban ja'iza kyauta wanda ya riga ya samu yana samu riban kyauta yarba fi'il mudari marfun bi dhamma yana samu wai bai samu riba as-sabiqu fa'ilun marfun bi dhamma az-zahira la akhir riban da yake samu maqulun bi mansubun bil fata az-zahira la akhir yasidu sa'labu dajjal wato dilla yana farautan kaza yasidu fi'il mudari marfun bi dhamma yana farauta wai ke wai mai farauta الفعلم فائل مرسوم بالضمة الظاهرة على آخره فرسم ما يجي دجاجة مفعول مرسوم بالفتحة الظاهرة على آخره يبيع القفصة باللحمة ما هو تشينا في يد نامة يبيع فعل المداري مرسوم بالضمة القصاب فائل مرسوم بالضمة اللحم مقول بي مرسوم بالفتحة ها المقول بي اسم مرسوم شي مقول بي سنة من نسبة وقال لي فعل وفاعل aikin mai aiki ya fada kan shi suna ne mai nasba aikin mai aiki ya fada kan shi hmm? idan mutum ya yi shi a karanci sai kuma ya kokari ya ringa dabbaka shi a aikace shi na hau mutum na iya sanin shi a karanci, amma ba zai iya karanta shi a aikace ba ina karanta sai ta kurakurai saboda baya ba abin tunani bai dabbaka shi in kana karatu ka ringa tunawa ka ringa duba wannan to shi a matsayin da yake shi ya yi aiki tunda shi ya yi aiki sai suka sa mai don ma aiki ya faɗa kan shi ka sa mai fasaha a wajen karatun ka in kana yawan yi kwakwalwan sai ya bude da za abin na a kawai ba sani ba in ba ga ga mutum masanin na hau zai iya karantar da wani amma in ya zo karatu kuma a aikace sai ga sa don ma'ana ya sa fata a nan inda bai dace a sa ba eh? to dole ne shi ka dinga yi kana dabbaka shi in ka yi kuskure dawo ka gyara sannan ka wuce to yana taimakawa sosai yadda ka san ɗalibin tajwidi ya karanta tajwidi ga yana yi a aikace ko ga ba to ya zo ya karanta saki sakina ga ya'un sai ce wa man ya amalu misalan wa man ya amal wa man ya amal kaga amma zai karanta da wani zai zo ya tsaya ya tai amma zai zo a karanta sai ya kasa wani kaga wani anan wajen kaga karatun bai yi amfani ba kenan ba ta dubi eh a ta amuru kaga ma ta amuru nan nasa birbir wa tanzauna ku eh zaka in ka zo karatun hau ka ringa shi tunani yana da muhimmanci don wannan wasalin da kake jaɗin nan kana kurakurai a ciki in dai kana yi a cikin duniya ne to ana na ana wulakanta ka malam wani wallahi ga shi matsalar kawai ga shi ya kuna kuna kan wallahi ba na hau ba a sarku ba a kaza ba a kaza dan duk duniya za saurare ka kuma wani kawai wani nan zai tarfi da ga ya kake jan bakin ka a nan ne zai yi ma wata wata kana nan kana ta bayani ya riga ya gama da kai kuma inda a ba da muhimmanci ga wannan janibin yana da amfani sosai da sosai Allah shi taimake mu eh? za a yi mana za a iya cewa an sami da kasara ليس على فكرة ما نوجد علاقة بين التوسل والذكر wato a cikin def akwai littafi a cikin def akwai littafi ga wannan addurk din nan ma'arifa ne shi a cikin def akwai kitabun wani littafi kitabun wani littafi kaga a kitabun ne na kira wato ba a san littafin ba wani littafi ne ba a san shi ba an gane ku kitabun na kira saka da manzilin shari'ina wani gida manzilin din na kira wani gida ya faɗi a layin shari'ina a layin kaga wannan shari'i din manzilin shine na kira shari'i kaga shi ma na kira ne ya aka yi idafar zuwa ga na aka ce layin aka je aka yi idafar shari'u zuwa ga na shi kuma na ɗin ma'arifa ne shi domin damiri ma'arifa duk damiri ma'arifa ne to da aka yi idafar na kira zuwa ga ma'arifa sai ya zama shi ma ma'arifa idan an yi idafar na kira zuwa ga ma'arifa to na kira nan ya tashi daga na kira ya koma ma'arifa ban san malam isa ba amma na san dan suna yawan tafiya tare da dan uwan shi kullum in ka gama da ibada nan sun ce mutumin nan da ke tafiya da wane in shi ba a san malam isa ba ma san dan uwan to in ji za ka wani ina yawan tafiya da wane ka san shi mai tafiya da wane shi ne kowa na gane shi an ta hanyar wane ya ka zama malam isa ko bai ji magana na shi ne abin da ake so a nuna mana nan idan ba a san mutum ba sai aka jingina shi zuwa ga wanda aka san shi to zai bayyana kuma ne sai aka jingina shi kamar yanzu an san wannan an san wannan fila din wannan gishiƙin sai ana kamar ta ayar maza ce mutumin da yake yawan yawan zama a jingina da wannan fila din to an ci kila ya mai da wajen ya zama wajen shi ana faɗin filan an gane ayar ma shi ke na kawai a ah, na gane na gane shi na gane shi aka filan na ya taimaka ka san shi to shi ma ka zalika shari'un na kira ne shi shi wannan na ɗin to ma'arifa dabiri, duk dabiri ma'arifa ne in an jingina dabiri zuwa ga ma'arifa sai tashi ya zama shi ma ma'arifa eh? shari'i na ta'ala eh, rajulun an walidi wani mutum ya yi tafiya game da ya yi tambaya game da mahaifina rajulun wani mutum ba san shi ba wani mutum na kira ne to shari walidin walid ma na kira ne sai aka izafa zuwa ga mai ya'u ya'u a matsayin dabiri ko dabiri menene da zai duk da ma'ir ma'arifa ne da shi ma yanzu ya zama ma'arifa shi ma mahaifin ya zama tunda mahaifin nawa ne ana gani na za a gane mahaifina eh? akibar sadiki tawadar abokina ya hau in garman doki sadiqun na kira ne an yi izafa zuwa ga ya'un sai zama arifa eh? to jawadan kuma jawadan kuma in garman doki ma na kira ne ya hau wani wani in garman doki na akabalin mudarrisu tilmizan malami ya yi hukuma ya yi gwale-gwale ga ɗalibi al-mudarris ma'arifan al-mu'arraf al-alif wal-lam tilmizan kira mazzaka muhammadu warakata muhammadu ya ce ta fallata kaza ya ce ta mazzaka wa muhammadu ma'arifa ne shi shi Muhammadu sunan yanka ne ana kishi alam to sunan yanka gaba ɗaya baya buƙatar alif da lamun shi wa ma'arifa ne sunan yanka idan suna ne wanda aka sa mutum da za a sama suna rajulu ya zama arifa. ai rajulu ya zo to na rajulu ya zama sunan yankansa wanda iyayenka suka sama an gane to kaga wannan rajulun din ya zama ma'arifa saboda ya zama sunan yanka magani duk da duk da ba shi da amma in an ce ga sunan yanka ya koma rajulun wani mutum ya kuma ya kuma da kiran shi Hmm? Eh. shi na kira suna ne mai nuni akan wani abu da ke ba ayyanan ne ba shi ma'arifa suna ne mai nuni akan abu ayyanan ne eh. ya danganta ko ba sa halin da zama inda sunan shi ne a gama inda sunan mutum ya kasa mutum suna maljidun ya zama sunan yanka

da sunan a za ka kana ganewa ai akwai wannan sunaye a larabci ko zan kana karantawa sai ga yanzu misali saiful wa saiful ista'alat bihi jimmatuhu ai sunan wannan saiful ko ga shi nan nake gazo da sigar da kira ba kuma tunda dai karina ya nuna sunan mutum ne shikenan ai qutila saiful shi ma kazalika ka samu wani karina wanda yana rajulun sunan wannan shikenan kamar yanzu a ga yanzu yanzu wani ne amma kuma fiye fiye mudari ne margo bi dauka za da yanzu eh na'am na'am alhal بسم الله الرحمن الرحيم الحال حال نعم الأمثلة مثالي هذا الجيش ظافرا سوجوجي سنداو وتسون حالي كداو ظافرا حالي كونهم ظافرا zafiran sojoji sun dawo halin kasancewarsu masu nasara halin kasancewarsu masu nasara a gani ada filo madi mabni al fath su suka dawo jan shirin fa'ilu marfun don ma. cikin wani hali suka dawo halin nasara sai hali kaunihim zafiran halin kasancewarsu masu nasara a gani a wannan zafiran halin min al fa'il jan shirin sahibul hal shi ne mai wannan halin wane da ya dawo cikin halin nasara to shi ne swahibul hal zuwa kuma shi ne halun minan fa'il akbalar akbalar mazlumu bakiya wanda aka zalunta ya fuskanto cikin wani hali ya fuskanto fi hali kaunihi bakiya Hali kasance wani mai kuka akbala sai yi rumadi al-fati al-mazlum fa'il marfu bi dhamma wa huwa sahibul hal wannan bakiya halun minan fail jaral ma'u safiyan ruwan ya gudana fi hali kauni kaunihi safiyan halin kasancewar shi takacce jaral ma'u safiyan jara fi ilma da mabni al fata al muqaddara al alim na min zuri ta azu Alma'u ma'u fa'il marfu don ma. safiyan wa huwa sahib hal safiyan sahib hal wa huwa hal min al fa'il hal min al ku gane ku hmm. duk gudu ba da ke zauga shi sahibul hal da'iman yana zuwa ma'arifa ne sahibul hal yana zuwa ne ma'arifa har abada shi kuma hal yana zuwa na kira swafiran bakiyan swafiyan kuma yana zuwa mushtaq ina ce mushtaq ismul fa'il ismul maf'ul sifatu mushabbiha ismul tabdil yana zuwa ismul fa'il ismul maf'ul sifatu mushabbiha ismul tabdil kamar zuwa firar ya zuwa matsayin ne ismul fa'il ko bakiyan zane fa'ilan swafiyan shi ma to kaga ne mushtaq shi an kirkiro shi ne daga daga mazdar ko daga Zuwa zafiran daga zafira zafira bakiyan daga baka swafiyan daga safa a duk mushtaq ne wayannan gaba daya an kirkiro su ne daga mushtaqat ba jamir bane ba kamar irin su asadun bane daga daga wani fi'ili ya tafi kiro asadun jamalun da irin su asadun da su jamalun da su wani basa sa zama hal saboda su ba mushtaq bane su hmm? an gane wannan amma ka kamar irin zahibar daga yana, daga zahaba ba menene menene a zahikan fata ba sama zahikan da daga zahika to irin wannan hal dole ya zamanto ɗaya daga cikin ma izo fa'il izo maf'ul izo su mushabbiha ko izo mutabdi wani na kira mushtaqat dole ya zama mushtaq an gane kuma yana faɗin halin da mutum yake ciki a lokacin da yake aiki an gane Wani ya dawo cikin wani hali ya dawo yana mai kuka wannan yana mai kuka shi da hal Wani. wane ya mutu cikin wani hali ya mutu yana mai bakin ciki mata fulanun hazinan wane ya mutu cikin wani hali ya mutu ya mutu cikin halin yana mai bakin ciki ja a ilayya bakiyar Dakalar masjid a ra'aituhu fil masjid sajidan na gan shi a masallaci yana ne yana sujada ra'aitu fulanan maqatulan naga wani an kashe shi maqatulan izo maf'ul ku fahimce ko yawa bi'tul qudun mahlujan bi'tul qudna bi'tul qudna mahlujan na siyar da auduga takaci fi'il madin mabni ala sukun lisali bi ta'il mutarika wa ta'ul mutarika dhamirun barizun muttasilun bi fi'il mabni ala dhammi في محل رفع فاعل القتلى مفعول به منصوب وهو صاحب الحال مفعول به منصوب وهو صاحب الحال مهلوجا حال من المفعول حال من المفعول لا تشرب الماء كدرا لا تشرب الماء في حال كونه كدرا kada ka sha ruwa halin kasancewar ruwan gurbatacce ne shi la harfu na hayin wajen ne tashrab فعل مداري مجزوم بلا أن نجا وفائله أنت الماء مفعول به مجزوم وهو صاحب الحال كدر الحال من المفعول لا تلبس الثوب ممزق كانك سنة تفاتي هنا يا جدي لا حرف نهائي مجزوم تلبس فعل مداري مجزوم بلا أن نجا وفائله أنت الثوب مفعول به مجزوم وهو صاحب الحال ممزق الحال من المفعول هذا كدر صفة مشبهة لك كدر هنا قربان نعم نعم الحال اسم منصوب يبين هيئة الفاعل شي حال سونا ne mai nasba yana bayyana siffan fa'il na'am awul maf'ul bi ko siffan maf'ul bi na'am shine wuqu'il fi'l lokacin aukuwan aiki yana bayyana wato siffan fa'il ko siffan maf'ul bi lokacin aukuwan mai aiki na'am wa yusamma kullu min al-fa'il aw al-maf'ul bi sahib al-hal ana kiran kowanne daga cikin fa'il ko maf'ul bi sahib al-hal sahibul hal duk wani mutum yana karatu yana dula yana karatu yana dula sai ga a hankali a hankali kana yawan practical sai ga abin ya bayyana gare ka ba wahala na hau da sauki amma da sharaɗin mutum yana ɗan bakashi in ba ka ɗan bakashi da wuya ka iya gaskiya hmm? yana kama misalan nan kai ma ka dinga binciko hal da kanka kai ta binciko kana karatu sai ka dinga duba kana duba wannan menene hal ne ba su kira na shakka suka yi gabbaya malam wannan hal ne ko in yi hal ne ka ka samu ilimi eh ilimi shan kitabu tauhid bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim um, kitabu tauhid na'am الثالثة عشرة نقوم شاء shiddatul hajat ilaiha da kuma tsananin bukatuwar mutane zuwa ga wannan kissa wani kissa da yake nufi shi kissan da ibn abbas yake ba mu ko cewa din nan karkashin ayan nan alu la tazarun na alihatakum wala tazarun na wajau wala an wala yaqusa wa yuqa wa nasra wala yaqusa karkashin wannan wato mutanen annabulu lu tsakanin annabi adam da annabi nuhu akwai akwai karni an ce akwai shekara ainihin dubu tsakanin annabi adam da nu akwai shekara dubu dukan suna kan musulunci kun gane ku to an taɓa yin wasu malamai masu riko da addini sosai ko masu karantar da addini yadda ya kamata to wayannan malaman ana nan ana nan sai malamai suka rasu da malaman suka rasu sai ɗaliban suka yi bakin cikin rabuwa da malamansu a lokacin nan sai ɗaliban suka ce to yanzu ta wani hali zamanin da tunawa da malamanmu da suka bayar da gudunmawa mai tsoka wajen ci gaban musulunci ya za mu yi mu tunawa da su shine ana ta dai mitin ana ta mitin gaba ɗaya ba su samu sun tuna ba to cikin wannan hali sai shaidan ya zo ya samu dama sai ya saɗa ya tura saƙon shi a ciki sai ce musu ku kafa a majalisun da kudu da suke zaune ku kafa musu gunki ku yi gunki gunki irin fuskar malamanku sai ku ajiye a majalisun da malaman ke zuwa karatu da zaran an ga wannan gunki za a ringa tunawa da malamanku cikin suka ce kai wannan gaskiya shawara ya yi kyau shawara ya yi daidai gaskiya nan take sai aka fara sassaka gumakan malamai kuma a lokacin sassaka gunki ba haramun ba ne na fatan gane wannan saboda ainihin ya sunan shi annabi dawud alayhi salam yana yi aljanu suna ta tsakanin ne ka, lokacin kafin a hana ya na da kuma ya sha min mahariba wa tamasil wa jifanin kaljawa wa gudurin rasiya aljanu suna mai ainihin mutum mutumai lokacin ba a hana ba sai aka yi kuma ka na manyan malama aka ajiye a majalisin daga mutum ya gani zai ce Allah wala malam wani tak Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa Allah ya sa ya huta Allah sai zama to kamar alkhairi ga zamani tunda ana tunawa da malaman ana yi musu addu'a kullum to sai zama to dan dama shi ba wai wannan yana da shi ba ya san za a yi wannan na wani lokaci ya ɗara tarko ne wanda ko da bayan shekara dubu ne ko shekara ma miliyan ya san zai samu nasara shi abin da yake so nan gaba idan jahilci ya kullo kai za a koma ana bautan wa ana bautan malaman kuma haka abin yake bayan lokaci ya tsawaita asalin wanda suka yi kan sun rasu ƴaƴan sun rasu jikoki sun rasu tattaɓa kullum sun rasu <laughs> sun rasu shekaru ga sunan ga sunan ga sunan ga sunan sun rasu to sai sai ainihin wa'annan suka suka ce ai iyayen mu sun kasance sun sun a suka shiga cikin tsananin rayuwa suka shiga tsananin rayuwa wato suna kiran wa'annan gumaka ne su nemi agaji da su gumakan su biya musu bukata shi na kawai kafin ka ankara an fara bautan wa'annan gumaka annabi nuhu ya zo yana yin da'awa sai da ya shekara ɗari tara da hamsin akan wani maganar gumakan nan abu ya gagara shi ne hasken ce babban mutanen su malaka zaru na hali haka ku kada ku bar allolinku annabi nuhu ba gaskiya yake faɗa ba wala ka ku bar ainihin wadda da siwa'a da ya busa da ya uka da nasara suka ba a nan zuwa wahala sosai to shi da ake magana nan wajen cewa mai wato sanin wato girman sha'anin wannan kista din da kuma tsananin bukatuwa zuwa ga wannan kista muna tsananin bukatuwa zuwa ga wannan kista me amfanin wannan kista a wajen mu ya zama to mun dauki zina ko gani ga wani ya ishi wani tsoron Allah tunda dai har ya kasance su din nan ga irin yadda suka dauki irin matakin da suka ɗauka ga abin da ya biyo baya to mu ma mu yi hankali kashe da mu kada mu aikata abin da suka aikata sai irin abin da ya same su ya same mu kada mu zo muna sanya gumakan manyan malamai ko muna manna hotunan manyan malaman mu a gidajenmu da wasu wurare nan gaba shedan zai iya zuwa ya ce kun ga wannan hoton da baba ke mannawa a gida ai hoton babban malamin shi ne yana yin yana yin tawassuli da shi ne idan ya shiga cikin tsanani zai zai kira sunan malamin malam wani na shiga cikin tsanani ka fitar da ni haka baban ka yake yi baka sani ba ne kafin ka ankara sai ka ga kuma an kuma ana bautan manyan malamai irin wayannan hotunan da ake leke-leke da gumakan da ake bauta ma a da gumakan da ake sassaƙawa a yi na wani malami a ajiye to duk wannan bai halarta ba irin abin da sufaye suke yi da shi a ko sufaye suna yin gumaka suna liƙa hoton hotunan manyan malaman wanda wasu daga cikinsu a yanzu ɗin halin yanzu ma wasu bauta musu ke akwai wanda zai ɗauka cewa in ya sa hoton wannan babban malami a mota mota ba zai haɗari ba malamin na ba shi kariya kaga wannan siffan waye ba da kariya siffan Allah to yanzu ya ɗauka in ya cire wannan hoton zai iya yin haɗari in ya cire wannan hoton ɗan fashi zai iya shigo mai gidansa ko abin da ya kama da wannan shikenan sai al'amura su lalace ina ba ta lura na'am ma a gafilati anha tare da rafkanuwan mutane gare ta mutane da yawa sun rafkana daga wannan al'amari ba su gane shi hadarin abin ba nam arrabi aka ashara na goma sha hudu wani a ajabul adab ne mafi girman mamaki mamaki wanda yake mafi girma nam qira'atum ay ahlul bid'ah wato karatun da suke yi nashi suna karanta wannan tarihi ai ma abota bid'a suna karanta wannan tarihi qira'atuhum ay ahlul bid'ah fi kutub qira'atuhum ay ayat wato ay ahlul bid'ah karatun da ahlul bid'ah suke yi a gani ay ahlul bid'ah su ma abota bid'ah suna karanta ta nam fi kutub tafsir a cikin littafin tafsiri gashi na an rubuta na wal hadith da littafin hadisi duk sun karanta nam wa ma'rifatuhum bi ma'anal kalam kuma sun san ma'anar magana sun san abin da ake nufi cewa wayannan gumakan da aka saka daga baya an koma ana bauta musu وكون الله حال بينهم وبين وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم da cewa Allah ya kange tsakaninsu da zukatansu Allah ya kange tsakaninsu da zukatansu bi ma'ana Allah ya hana su fahimtar wannan al'amari falan ma zagu a zagar lahu qulubahu yayin da suka karkace shi ma Allah sai karkatar da zukatansu hatta itaqadu anna fil qaumi nuhin huwa afdal al ibadat har ya zaman to sun kudurce cewa lallai aikin mutanen nuhu shi ne fiyayyen ibadoci aikin mutanen nuhu da suka sassa wannan gunki ko kuma suna bauta mai sun tsoka shi ne fiyayyen ibada wa taɓa zuwa an nama na Allah wa Rasulu wa an kuwar kufurin mube sun ƙudurce cewa abinda Allah da manzan Allah suka yi hali gare shi shi ne kafirci mai halarta jini da dukiya wato abinda Allah ya hana dina hanin nan shi ne kafirci hanin da annabi nuhu ya yi da hanin da malaman tauhidi suke yi wai shi ne kafirci aikin su ne musulunci haka ka gudu Na na'am al ta ashara na goma sha hudu at-tasrimi bi nau lam yuridu illa shafa'a wato bayyanarwa cewa su ba su yi nufin kawai ba sai ceto babu abin da suke nufi da gumaka sai ne neman ceto wajen gumakan ya muhammadu ka kula da dinin nan ya wadda ya lata ba na haihuwa ya lata ka sa ni cikin aljanna ya lata ka cece daga wahalar da muke ciki to neman ceto wajen wani Allah ya hukuncin Ka kafirci ne kuma shirka ne saboda Allah ya ce ka annabi ya gaya wa duniya qul lillahi shafa'atu jami'a ka ce musu ceto gaba ɗaya na Allah ne amin ka zo min dunihi min dunihi shufa shin za su riƙe masu ceto koma bayan Allah ashe Allah ba shi da wani mai ceto wa anzir bihi allazina yakhafuna an yusharu ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyu wala shafi kai gargadi ga wayannan da suke tsoron a tayar da su zuwa ga ubangijinsu ka gaya musu ba su da wani majibinci ba su da wani mai ceto kuma bayan Allah Allah shine shafi an gane Allah shi kadai ne mai ceto ba a neman ceto wajen annabawa ba a nema wajen mala'iku ba a nema wajen waliyyi ba a nema wajen gumaka in mutum ya ce ya wani cece ne ya yi shirka da Allah ku gane ku da su kafiran ba sa nufin komai sai ceto na'am na goma sha shida na zannu annal ulama allazina sawwaru suwara da san su cewa lalle malaman da suka suranta wannan sura din aradu zalika wai sun dauka malaman suna nufin ceto ne a wajen gumakan sun dauka wai malaman da suka suranta wannan sura suna nufin su dinga neman istigasa ko neman taimako da wannan gumakan amma haka ne asalin malaman da suka san saka wayannan gumaka suka ajiye a majalisun wa'ancan din shi me yasa suka yi sun yi ne don tunawa da manyan malaman su daga baya sai tunawa da manyan malaman ya rikide ya koma bauta sai aka zo ana bauta ma wayannan malamai maimakon tunawa da su take eh na'am asali haka ashara na goma sha bakwai albayanul azim fi qawli bayani mai girma cikin cewansa atadruni kama a adalatin nasara gunum kada ku wuce gona da iri wajen yabona kamar yadda nasara suka wuce gona da iri wajen yabon isa dan maryam salawatullahi wa salamuhu alayhi eh saka bayani ne mai girma duk abin da zamu aikata da sunan addini babu kuluya ce kuma da komai mu ringa tsayawa wurin da Allah ya tsayar da mu duk sanda mutum ya wuce gona da iri a cikin al'amura dole ya halaka ko na halaka asalin shi guluwi ne in dai mutum insha Allah addinin shi zai tsaya tsakiya baya wuce gona da iri wajen aqida wajen ibada wajen mu'amala to insha Allah za a dade ana yi da shi za ga malami ya fara kamar malamin sunna a hankali a hankali da zaran yayi guluwi sai annabi shi a rasa ya riga ya koma malami na bid'a a gani amma da zaran mutum ya tsaya wurin da shari'a ya tsayar da shi sai ga ya dade yana yi kuma har abada yana yi kuma har abada ba zai canza ba kuma na wannan ko haka wannan karatu yana da gayar muhimmanci a kiyaye shi idan muka kiyaye shi sai ga Allah ta'ala ya ba mu kariya ya kare mana aqidan mu da abin da ya kama da wannan an gane idan mutum na karanta irin wa'annan ya ga abin da wasu malamai ke yi sai ga mutum na shakka an ya karatu na kuwa daidai ne kuwa karatu ba daidai ne amma tun da kaga mutum yawan mutane suna yin irin kaman kila kai kai ma abu fahimta ne a murɗe shi yasa idan kana so ka fahimci addini kar ma ka duba aikin mutane me ka karanta me ka fahimta abin da ka fahimta fito da shi wanda ya gaba haka bane zai ja kai idan mutum ba shi da jara'a ilmiya wasu abubuwa da yawa zai firgita gashi na karanta na gani misali ka karanta annabi ya ce inna dole salatin rajul wa kisara kudubatihi mu'innatu min min fiqi wato tsawaita sallan mutum da kuma gajarta hudubansa alama ne na ya fahimci biyu. sai ka zo wajen wani masallaci na wani wanda yake yana da digiri na uku kuka digiri na uku yana da doktora ko profesor ne shi ma gaba daya sai ka zo ga ya kaga ya takaita ya tsawaita hudu ya yi wajen awa biyu yana huduba ana ɗauka a kasai sai zo ga minti biyar ya ira da sallah wancan hadisin zai sa ka cikin shubha ce ina ganin tunda malamin sunna ne waye wallahi ba fahimci hadisin ba ne me ko ka jingina laifi zuwa ga wanda sai jingina laifi kai ne ba fahimci hadisin ba sai ga wasu al'amura da yawa ka karanta su a wani ba zama nan ba saboda ka ga wasu mutane wanda kana ganin kamar kai a tunanin ka sun fika sun yi wannan abu to duk abin da ka karanta ka ɗauka haka yake wani aikin da ya sabanin wannan ka nuna ba shi ba daidai ba in ka fito da shi za ka alhamdulillah in ma kuskure ka za ka gane kuskuren kai sai mutane su nuna ma kuskuren ka sai ka gyara wajen mutumin da baya so ya yi kuskure har abada ba zai iya an ce matsoraci baya zama gwani har abada ko jiwa yi an gare ta irin wannan sun faru da yawa muhammadu bin abdul wahab da da ya duba ta malamai wallahi ba zai da'awa ba saboda ya zo cikin duniyan gaba ɗaya zai ga ana lokacin da ya zo ya ga kawai karatun da ya yi ba shi bane abin da ke gani a galwaki ya zo ya ga gashi nan iri-iri ana bautan kuma ana bautan waliyai ana bautan itatuwa ana kaza ana kaza Ku da ya fito sai gana shi karatun haka ne ina ba ta gane nasiruddin albani da ya zo ya bincike kan matsalar niqabi shi ba ta ya gani ina ga karatu ya gani ah, ya zo abinda za a yi bari ya rigi bin malamai inda ya ga nuso sai tambayi malamai wannan hadisin gashi hadisin nan sahihi ne su gashi kuma ya nuna fuskar mace ba al'aura bane duk inda ya bi malami malami ke mun san da wa'annan hadisan abinda yake faruwa sabbin zariya ake yi sai gane dai kullum din da ya samu sai kara samun yaƙin ya sha hadisan suna na yadda suke wato malaman ne dai wasu na sadu zari'a sai zama hadisin kamar ba shi to ire-iren wannan sai ke sai na kara samun kan akan wallafa littafin sai da duk malamin da na samu ba malamin da ya iya kawo hujja na rusa hadisan to haka ilimi yake ilimi abin da ka fahimta haka yake aikin mutane shine kuskuren ba ilimin ba idan ko mutum kullum ya ɗauka ilimin da ya kuskure to wallahi ba za ka za ka ta karatu ba gane ma'anin karatun ba Allah shi taimake mu eh as-salawatullahi wa salamuhu ballaga al-balag al-mubin iran Allah da aminci Allah ya tabbata a gare shi ya isar da sako isar da sako bayyananne na'am as-saminatu ashara na goma sha takwas nasihatu iyana bi halaki mutanati nasihan da annabi ya mana da halakan masu zarbabiya masu wuce gona da iri annabi ce sun halaka halakal mutanaddiun annabi ya faɗa ka so uku na goma sha tara wato bayyanarwa cewa lallai ita ba a bauta mata ba sai da aka manta da ilimi ana da amfani ka fahimci wannan ba abota wa kuma kan ba sai da aka manta da ilimi to kenan shedan ba ta yanzu yake yi ba ta nan gaba ne idan an daina karatu ya san nan gaba za a iya daina karatu da zarar an daina karatu sai shedan ya kullo kai ya hura wuta har shirka ta samu dama an gane ku saka kenan kada mu kada mu yi wasa da ilimi ilimi shi ke rayar da al'umma jahilci shi ke kashe al'umma duk wata da'awa ko da kaga ana kiran da'awa da'awa ta sunna bata ba ilimi muhimmanci ba to ba da'awa ba ce mai kyau ya zama to babban abin da ake girma a cikin da'awan ilimi da kuma aiki da wannan ilimin an gane ku da so da zarar an manta da ilimi kowa zai iya misali yanzu zaka wasu na da'awan sunna ni na gani iri iri masu da'awun sunna suna yin baiti masu da'awun sunna suna cewa muna taya gwamnati murna ta cika shekara 60 da an cika shekara 60 da kaza da zamu yancin kai malama addini ba ana kallon wani lokaci ko daga cikin kafafen yaɗa labaran nan nake kallo wanda suke yaɗa a kasukan addini wallahi sai daga malamai har rubutawa ake yi muna taya ainihin gwamnati murna saboda ta cika shekara kaza irin wannan bai dace ya fito a malamin sunna ba ku gano wannan kaga shi nuna akwai karancin bincike akan al'amarin sunna din har zaka zo kana yin birthday kana yin independence abin da ya shafi birthday independence duk wa'annan gaba daya yin murna a gare su da kuma shekara ya zagayo ana bikin su ya sa sunna an gani Sheikh Jamil Zuni yi wani littafi amma alumat la ya alamu hunda kasiru minan nas daga ciki ya sanya wannan independence day da mutane suke yi maulidi da ire-iren su shi ya sanya su a cikin bidiyoyi wanda mutane da yawa ba san su ba kaga mutum in ya zauna baya karatu zai ga to menene dan nayi nayi biki cika shekara kaza na wata gari. to irin wannan kuma za ka sace maulidi ba kyau amma ga sun shiga cikin harka na na abu da yawa, wato shi ne ya kamata mutane da yin karatu karatu akwai abubuwa da yawa wanda kai a karamin karatu ga yadda ka fahimce shi in kai ilimi za ka gane ashe ka yi zafi da yawa ko ka yi zarbaɗi a cikin al'amarin saka yin karatu yana taimakawa shi za ba haushe ki cewa wai ƙaramin sani kukuli ƙaramin sani kukuli yanzu mutumin da ya karanci harful jan abin da ya saba sani alaihi alaihi alaihi sai zai ga wa man aufa bima ahada alaihullah alaihullah yaya zai da shi a yi suriya da shi alkalami a gyara saboda iya abin da ya sani da bai taɓa karanta laifin ba zai gyara na taɓa ganin mutumin da ya ce wa ƙawon nohin min ƙabul min ƙabul ya ce shi in ba ƙur'ani ba wace mana hau gyara min ƙabulu ya ce ai wannan sai ƙur'ani kaga duk ƙur'ani ya nuna ya fi ƙarfin na hau ya ce inda za a fi da na hau ai min ƙabulu ne ya yi iya abin da ya sani ɗan karatun da ya yi min ƙabulu ya sani bai san akwai a cikin tafin na hau an ma yi a kan wannan min ƙabulu sun ba yana maganar qur'ani ya fi karfin nahawu yace wane wane mutum irin yana nuna mujizan qur'ani shi ga shi harfin jar ne wannan kuma iso majrurun bi ne amma kuma abin mamaki ya samu don maka sai qur'ani ka taba ganin wannan dan uwa ce a ba gani dole ne mutum ya zama to yana karatu kullum addini ana faɗaɗa karatun shi in ana faɗaɗawa to kamar kana yaki da bid'a ne kuma za ka tsaya ka fahimci addini yadda ya kamata ta hanyar ilimi to shedan yana so ya kashe al'umma sai ya hana ta karatu yana daga cikin abin da ya kashe jama'atul tabligh yan tabligh gaba ɗaya suna ma yaki da karatu ne da neman ilimi saboda ba sa son ɗaliban su yi karatu ɗaliban su yi karatu wannan da a wanda suke da wannan bidiyo inda suke duk ba za a yi ba haka nan yan shi'a ba sa yadda ɗaliban su yi karatu manyan malaman da kaɗai suke karatu a gane ko saboda kada yaran su gano wasu al'amura na sharar aƙida ɗin amma ahlus suna kullum suna so a tsara kuɗi da karatu ne a fahimce shi an gane ko na'am التاسعة عشرة نقوم شاكرة التفسير بأنها لم توبت حتى نسي العلم ففيها بيان معرفة قدر وجود قدر وجود أشكنت akwai bayanin sanin girman samuwar ilimi, gwargwado wato ma'ana girman samuwar ilimi da kuma cutarwa na rashin ilimi rashin ilimi yana da gayan cutarwa ga al'umma na shirin anna sabon faqadul ulama a asarul ilm mautul ulama Lallai sababin rashin ilimi mutuwa malamai malamai suna mutuwa ilimi na guduwa don kowane malami ana kulle shi ne da ilimin shi Allahu a'lam irin wannan mutum misali shi da yi abu a tsara da wani murna ya zama da sauransu murna a kan wani cikin da kamar yaran da abinci yana ya murna yana kai wani murna cewa a ya goyi baki nuna mun ba matsala kenan tun da suna da matsala ne yana tare da su wani ke to Allah suna sai ainihin sufaye murnan maulidin annabi to ya ka zama maulidin ka nuna ba matsala duk wanda yi ba duk ba matsala ba duk a wata za su Na'am. halin su da da zuwa ya za a ce wani bara a duka zuwa da wani ba a kotu da wata kawa yanzu ka kasu kamar da Allah da shugaban kasa ne ka kasu kiri shiwon Allah ya ba a ba da Allah da halitta shugaban kasa za ka nemi shi Allah shi shugaban kasa ne Allah ko ya kamata shugaban kasa ne ya ɗasu to ai to wannan hujja to kai waje kamar dai ka wannan ya kawo dalili sai da ke sai ce Allah ya ce annabi ya ce ya ce ko shugaban kasa Allah shi taimake mu wa naka lahu mu bihamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk